tawagar da ke karkashin jagorancin robert dosu ta zo niger ne a ci gaba da kokarin ɗinke barakar da ke tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar inda aka shafe kusan shekara guda ba tare da jam'iyyun adawa da na 'yan ba ruwanmu sun halarci taron majalisar sai ndp ba a wunin farkon wannan ziyara jami'an na kungiyar oef sun gana da shugabannin jam'iyyu 'yan ba ruwanmu sannan a washe gari suka tantauna a ɗaya bangare da jam'iyyu masu ninjaye kafin daga bisani kamun ludayi ya zo ga 'yan adawa a wani yunkurin kawo ƙarshen kikakar da ke dabaibaye ayyukan na majalisar sasanta rikicin siyasa wato sai ndp sai dai 'yan adawa sun yi watsi da wannan ta yi kamar yadda shugaban jam'iyyar mdn kokari annabo sumaila jigo agogon 'yan adawa na frddr ya shaida min su bukatar su kwata ce a su suna neman a gyara mu kuma sai NDP a zo a zama yi taron sai NDP tare da mu mu muka ce sai NDP bu mu ta sai NDP saboda sai NDP ta da kurakurai da yawa kurakuran ne tanki ba a gyara shi ba bu mu sai NDP ba sai ka ce menene kurakura muka ce kurakuran gashi nan sai NDP da aka karyanta group uku ne take zuwa sai NDP da su yan adawa da majority da yan babu ruwana to yau sun mai da sai NDP kamar na gungi ɗaya ne na gwamnati kadai su kadai suke ɗaukar decision kin su sun nuna fatan ku shiga hukumar zabe ta sai ne eh sun ce mu je mu shiga cikin harkar sai ni muka ce mu shiga cikin harkar sai ni tunda mu bar record ba tunda in muka in muka sai ni kenan sai labarin kamar record ba to tun da muka ce morar kwadaba kenan duka ne wani sai ne wani sai inda bai duka morar shi ba su OEF me suka ce da ku bayan kun nuna musu damuwa akan waɗannan batutuwa to yanda eh, muka ga suka ce he sun tai canza su shirya uwar gidansu duka a maganar da muka yi an yi so a fare sa ai kuma da raportin abin da suka tsaida jagoran tawagar ta OEF Roberto Su bai so yin wani dogon bayani akan abin da ke tafa da su ba saboda a cewarsa na zo ne in karanci yanayin da ake ciki saboda haka sai idan an kai karshe mutum ke da bakin magana in ji shi. Samun masalahar rikicin da ya yi sanadin taɓarɓarewar dangantaka a tsakanin ɓangarorin siyasa wani abu ne da ya danganta daga abu guda ɗaya tak in ji jam'iyyun FRDDR. Sulhu ɗaya ne in sun komo saman kan gaskiya ana iya gyara a je. Tunda mu yau da muka zo muna siyasa idan eh, mu zo mu ci iko ne gobe. a yadda kuka yi tsayin gwaman jaki ba ganin watakila za su zarge ku cewa yan adawa ba ku a zauna lahiya ko kuma eh, kuna gudun a gudanar da zaɓe a ƙasar nan kowa sai ne muhimman gwamnatin gaskiya tunda a yanzu ai da mai soncin ya ce lalle muna da gaskiya duk abubuwan da muka hodi a shekarar 2016 kungiyar OEF ta taka rawa wajen tace kundin rajistar da yan hamayya suka zargi masu mulki da tusa sunayen bogi a cikinsa da nufin tafka magudin zaɓe saboda haka a wannan karon kungiyar ta dukufa ga tuntubar masu hannu a sha'anin siyasar jamhuriyar Nijar don ganin an kaucewa dukkan wata hayaniyar da ka iya haddasa cikas wa zaɓuɓɓukan 2021. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.